ya zama mai makamun da sun gida Allah wanda da, wata ba Allah ta zan kasan da wanda ya bari ba za su kwace da dan wanda ta fadi wanda ya zama da su da akwai lada da za a bada akwai tukuti a a cikin da za a kada tsakanin lada da ba bayan sanda a bani shi nama ba hago shi wani shi ba go wani da ne mai karfi ne da dubara za mu gani yau na ganin ka ba go wani shi ba go yin sanda kun ta da shi da da Za Güzelsinizler. Güzelsinizler. Güzelsinizler. Bazıları sözü hakkı. Ne dedi? Yüz hakkı. da. ne dedi? Ne dedi? Vallahi neler iyi. Vallahi neler iyi. Vallahi

Thank you. ماڻهڻ اڏا لاهو al'adama guda da wani al'adu da kuka zuwa ne da da su da da da bayan an gama gano bi akwai da bidiyo da hoton kudawa da da da da an fara da da da ana neman su a haka jada ina ma ta kere da zuwa to ga salisu ana neman kai da hali shada to ga salisu ana neman ka in ja hali shada Bida ba za a ta kunshi jini zaki. Yabda. Da, kuma da ke, ba gwanin cuta da shi da riga da na wajen kallo ya riga barka? wallahi kai mai gina su kanda barka da zuwa mai gina su kanda wallahi kuma ke na iya a gidan masu wani gida wanda idan kuma ke za su yi da hannun damunan sun rama sun kowa bagwayen sanda bagwayen sanda na dada na dada na dada bagwayen sanda bagwayen sanda garamura garamura garamura garamura Aura. Aura su kare wa. Aura tun namare. Tun namare. Bai. Bai. Bai. Na dada bago yin sanda. Na dada bago yin sanda. Na dada na dada bago yin ya dandana ya gode da cikin banki dandana na ina kai ina kai da yi kiwo da da ya sata ok na da banki da na da ya ta a ce kawo yi da ke to rugo-rugo za a yi a ranar kwai da dai samu rofar da kai shaƙi shaƙa mai shaƙa mai ka zaku ba kai ainihin bi da hannu shaƙe shaƙe shaƙe shagon fitarwa shagon fitarwa da kai shaƙe shaƙe shaƙe shaƙe ya ce wallahi ya gane ɗan shirin wani ya samu gumbi wannan ya ga wannan shirin sabon zai mamakai बड़े फायदे हो ना शिकायत नहीं चल रही है तुम देश का शेर ना देखा है नहीं चल रहा है तो भी नहीं बात है ये जी Naji samala <laughs> sai ya yana eh, eh, wajen a wannan lahi Allah koro ku gudu Allah Allahumma dogo ma yaso dogo ma yaso sarki ta kondoni ga shari'a ta bai shaka kamata kwazara ta shaka shaka kamata kwazara ta shaka shaka bai abin da ka shaka ba shagon lawalan wannan bulo ya koma sai ne ko gidan mata na halaba bai waka sai

sakwaton kuwa ce shi bai da wannan ba wani abin ke shi dafa ko ni ba ni na mutu in za su mutane ya su mutane warwas har ran sai kama sagawa ba sa abin da ke ci ba to shi sakwaton kuwa ku sai ruwan nan amma wallahi idan ya zai dafa sai ya rama wai ya dafa ta sha abin ta da nake ba su su abin warwas eh, yawa yuce nan wallahi ya kama dafa amma kada ya maka hayo da karfin da kyau eh, na ga maka gaisuwa ba ta da faduwa idan na ga dan dan bana zuwa yana sa irin tana da shagona ranar da ya zo gaba na durkusa ya ce masa na ce Allah ke yi wallahi haka nake sanin ba ta wani ba yi to haka abu da mutum ya yi eh in kariya da sabbin ba mai magani shi ne zafin zama wallahi yana zuwa ya ce masa na ce Allah ke yi duk kasance shi bai zuwa wurina amma ranar da ya zo wurina ya haka su mutu shi ko wanda bai kai kawo ba wani abu can kakan ce rabbe da shi shi ba da sa'ad Allah ta ga musulmi ha ana da bai ana da bai la ilaha illallah kada ka kada musu hankali da ga musu yana shawara da dogon da kada ka kada musu hankali kada ka kada musu hankali na ga hutu yana shawara da dokokin da amma ka san har yanzu na rasa wani gida cikin su ba za ka rasa wani gida kuma ne a zuwa na yake

ka zan duka annabin jiki in ya yaba na kaka gani babu babu da da da dogo ka kai ɗauka. Rana dogo wani gudu, goya ka kulle rai, yawa ya kunda ya yi baƙa na sa shirma. Dogon ‘yan ɗayi, a ƙayi mata kwantara. Sanan bugu shi a daidai abin da kuka yadda ya birge ni ku sake maimaitawa maikiya suna aiki da jawahana da gudu gwara faɗi da hilin dambe waduwa gare ku a yan dambe rufin sa'urufa yadda a faɗi a tashi baya da wani abu to Allah shi kyayi Allah shi kare rauni kai ya lafta da yace no hannu ya madaura hannun saga horon saga shigo ga alalanan shigo ga bayanan bawa ake aliyu ya dauka birnin rawa na dora ake auta yaro kalacin giwa ta ce kalacin akwai a dusa ne kalacin kura amma daga shi na allah gobe ne kau ka lati na bugun wata dan ne ga mu dan shi shi ka bugun tsaya maza da hannun kamarwa a kawo zagin buga maza ya buga dan kula ba ka da bira na yi yana yana da mu ashi kudin yanzu a tuni ya kira wannan ke fata ne ka a yi Allah wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai kada ya kace idan na yare kada a ki faduwa to bari in kyale wata na faduwa ta tau amma zaudi an ba musu halin ku Allah kana na kira kuna kunu kwasa to ana kira kunu eh akwai dandan da za ku samu da Allah na yalo da ba samu ba su so kai dandan da za ku samu na yalo